الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام wa ورحمة wa وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godewa Allah subhanahu ta'ala da ke ba mu dama muke samun kanmu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan rana kuma daidai wannan lokaci inda muke karanta wannan littafi min muktasar min hajjil qasidin na ibn kudama alaihi rahmatullah kamar kowane mako a yau ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da zuwa kuma muna cikin ayyamul ashiri al-mubarakat muna cikin kwanaki goma masu albarka wanda muka yi tsokaci a kansu a satin da ya wuce wanda yanzu kwanaki kaɗan ya rage inda za mu fuskanci abubuwa guda biyu masu muhimmanci sosai zuwa uku abu biyu ya shafe mu mu da muke nan abu na uku kuma ya shafi wanda suke makka suke aikin hajji to shi aikin hajji wanda ya riga ya tafi shi zai gudanar da abunsa a can ba lalle mu yi magana a kansa ba amma yau mu'arafa wanda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mu azumtar wannan ranar ko da ba ka yi azumin ko da kwana ɗaya ba cikin wayannan ayyamun ashi to yana da kyau ka azumci yau mu'arafa wanda kuma yadda lissafi ya zo zai fada ranar litinin insha Allah ta'ala wanda in ka saba azumin litinin ma to ya zo maka daidai lokacin da ka saba in kuma baka saba ba dai to yanzu ka sani cewa a gabanka akwai ranar litinin shine yau arafa yana da kyau wanda bai baya aikin hajji ya azumci wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana kankara zunuban shekarar da ta wuce da kuma wacce ta saura kake cikinta duka za ta kankare maka wa'annan shekaru guda biyu to kaga falala ce mai darajar gaske da yana da kyau a ce mutum ya san da wannan kuma ya yi azamar yin haka ɗin to bayan wannan kuma sai idi wanda za mu tunkare shi bayan mu'arafa shi ne ranar talata wanda idin nan mun sha bayani kuma al'umma sun san abubuwan da suke cikinsa ba a kira idi da sunan idi ba ma sai dan yawan dawowansa kowane shekara to yanzu za mu shiga idi idin kuma na layya to kaga akwai ladubban shi idin akwai ladubban su ita layyan da kuma yadda rayuwa ya kamata ya kasance a wannan rana mai albarka rana ne na farin ciki rana ne da ake nuna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma rana ce daga cikin ranakun da Allah ya yi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam canji dangane da abin da suka zo suka ga Yahudul Madina suna yi a wasu kwanaki guda biyu a shekara na farin ciki suka yi sha'awar su masu rika shiga suna taya su ko kuma a sama musu nasu ranar annabi sallallahu alaihi wasallama ya jira umarni daga Allah subhanahu Ta'ala. kuma Allah ya canja wa musulmai da nasu ranakun na musamman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar cewa Allah ya canja muku da ranaku biyu da suka fi na yahudun nan alkhairi su ne ranar karamar sallah da babba ranaku ne na farin ciki ranaku ne na murna da sauransu saboda haka mu sani cewa Allah subhanahu wataala ne ya ba mu wannan ranaku a madadin wancan ranaku da musulman wancan lokaci suka yi kwaɗayin musharaka da su su yahudu da nasara a koyaushe ba a so ka yi kamanceceniya da su a komai da haka kullum ka yi ƙoƙarin saba musu kuma kullum su ɗin suna ƙoƙarin su ga cewa ka biye musu domin da haka ne za su yi galaba a kanka allah maɗaukakin sarki ya sa mu fahimci haka da haka wannan ranar idi rana ce ta farin ciki kuma yana da kyau in za ka yi farin ciki ka yi shi a musulunce mun faɗakar a gurguje a hudubar ta yau a masallacin juma'a cewa nauyi ne akan iyaye da duk wani wanda nauyi yake kansa dangane da 'ya'ya su a kula da su a kuma ɗora su akan turbar da ta dace na nuna farin ciki a musulunce ba daidai ba ne a bar yara suna kwaikwayon yahudu da nasara imma wajen harba irin shubom da makamantansu imma wajen tufafin da za su saka imma wajen aski da za su yi a kawunansu da duk wasu abubuwa na shi'arul kufar wanda kusan yanzu yawanci yaranmu matasanmu da shi suke tutiya da shi suke ƙoƙarin kamanceceniya to yana da kyau a ce iyaye sun fahimci faɗin Allah maɗaukakin sarki ko an fusa kuma a halikun nara kuma sun fahimci faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun a ra’iyyati kowa mai kiwo ne kuma za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo ɗin a rajulu ra'in ala ahli baitihi namiji mai kiwo ne a gidansa wa matsulun mas'ulun ra’iyyati kuma za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo al'imamu ra'in shugaba mai kiwo ne za a tambaye shi almar'atu ra'iya mace mai kiwo ce za a tambaye ta kenan kowa za a tambaye shi gwargwadon nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora masa saboda haka a matsayin ka na musulmi mai hankali wajibi ne ka sa ido akan ƴaƴanka ka sa ido akan ƴaƴan makwabcinka ka sa ido akan ƴaƴan anguwanka ka sa ido akan duk wani wanda kake ganin cewa mas'uliya ce akanka duk da cewa al'umma sun lalace yanzu wani kana ma ɗansa magana zai zama damuwa shi yasa sai ga yara a anguwanni suna abinda suka ga dama kowa na tsoron musu magana wani lokaci sai ku yi gaba da uban yaro don kawai ka yi ƙoƙarin nusar da shi abin da ya dace to dole wannan ɗin bai sa ka ce ka yi zuciya kuma ka daina a'a ka yi iyayenka allah shi ya san lokacin shiriyar bawansa kai dai naka isarwa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka gaya masa kenan in alayka illa albala lasta alaihim bimusaytir naka isarwa ne ba tirsasawa ba kawai Allah yace illa man tawalla wa kafar yu'adhibuhu Allahu al'azab al'akbar inda ka juya baya kai kibin abin da Allah ya ce to ya maka tanadi tanadin kuma ba zai yi mutum kyau ba to saboda haka yana da kyau mu yi kokari mu ga cewa mun nusar da 'ya'yanmu mun faɗakar da su kuma mun sa ido yana daga cikin rashin tarbiyya ka ga yaranmu lokacin zuwa idi suna wasu tasarrufa wanda bai dace ba har ya kai ga sai an sa wani doka ana mu ana tattare mu wai don kada mu yi barna kuma a ranakun da Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu nuna farin cikinmu mu nuna ƙaunarmu ga wannan addini ko kuma wannan baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana to yana da kyau mu fahimci wannan mu kuma san cewa rana ce wacce tana buƙatan ladubba daban-daban wanda ya kamata mutum a ce ya kiyaye da zaran an ce yau ranar idi ta kama to akwai kabar bari da ya kamata mutane su kiyaye suna yin su har zuwa bayan idi da kwanaki uku Sune Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to mu lazimci wannan ba sai lallai bayan sallolin farilla kowane lokaci ana so ka yawaita yin wayannan kabarbari in kuma ka ajiye su kana tunawa da su ne bayan sallolin farilla to babu laifi almuhim dai ranaku ne da Allah subhanahu wataala ya ce a ambace shi ambato mai yawa to yana da kyau mu yawaita yin wannan mu kuma ladabtu da haka sannan idan mun tashi tafiya idi mu yi wanka irin na ibada mu tafi cikin nutsuwa da mu da iyalanmu ga baki ɗaya domin da yawa yana daga cikin abin da ba a yi kaga mutum ya tafi idi da matarsa da 'ya'yansa in ma matan sun fi biyu da su duka ya tafi da su wani yana ga kamar yin hakan wani sabon abu ne yana daga cikin sunnonin da aka ƙaurace ake ƙinsu ko ba a yin su ko kuma ma tamkar babu su alhali kuwa umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda umma atiya radiyallahu anha take fada cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ranar idi a fita maza da mata da yan mata da masu aure da ma masu al'ada duk a fita sai dai kawai masu al'ada ba za su yi sallah ba su koma gefe in an zo addu'a su zo su yi musharakar addu'a da musulmai ga baki ɗaya to amma yana daga cikin abubuwan da mutane suna ga yin su kamar bai dace ba ko kuma ci baya ne to alhali kuwa tarbiyya ce ta addinin musulunci wanda ya kamata a ce mun ba shi muhimmanci mun kuma dage da yin haka sannan mun tashi zuwa masallaci mu tafi cikin nutsuwan kuma mu je inda hali inda hanyar da muka bi to kar mu dawo ta wannan hanyar malamai sun faɗi hikimar yin haka shine sada zumunci da dasa farin ciki da ƙauna a cikin al'umma hanyar da ka bi la'alla mutanen da ka riska a dawowa masu za ka sake riska to sai aka ce in ka canja hanya la'alla kuma ka sake haɗuwa da wasu waɗanda ba ku haɗu da su ba a tafiya sai zamanto a dawowa ka haɗu da wasu sabbi daban ka sake wani jaddada irin wannan alaƙar da ake so ka jaddada kuma yana da kyau kullum a wannan ranar ka zama cikin farin ciki cikin yada farin cikin tsakanin yan uwanka musulmi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a dukkan rayuwa ma haduwanka da dan uwanka musulmi ana so a ga fara'a da annashawa da sakin fiska da makamantin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin hakan a fiskar ɗan uwanka musulmi sadaka ne lada ne ku haɗu ku gaisa da fara'a da farin ciki lada ne ko baka bashi komai ba to da haka ba daidai ba ne ko da wani ya ɓata maka rai wanda bai da alaƙa da abun bai ma san da shi bai shafe shi wani ransa ya ɓaci to sai ka ga kowa ma ta shafe shi kowa ya tunkaro shi hankali a tashe ko kuma rai a ɓaci bai dace ba yana da kyau mu fahimci wannan mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da dasa farin ciki a cikin zukatan yan uwa musamman kuma a wannan rana mai albarka ranar idi to Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma idin nan ana yin yanka na layya ga wanda Allah ya bashi iko in Allah bai baka iko ba to la yukallifu Allahu nafsan illa wusa kaman aikin haji ba mai cewa kawai bari ya ɗebi jiki ya tafi bai da hali kamar yadda kakanninmu na da wasu suka yi wani ya kama hanya da ƙafa zuwa wasu shekaru ya ɗiba wa kansa shekara biyu zuwa uku ne ya isa wani ya mutu a hanya wani ya tsaya a hanya bai ƙarasa saba ya canja ƙasa ya canja gari dole ya yi nisan da ba zai dawo ba to kaga duka wannan ɗora wa kai wahala ne. shi kuma Allah subhanahu wa ya ce yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr duk a harkar addini Allah yana son ku da sauƙi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bashi zabi a komai na rayuwa illa ftara aisarahuma sai zabi mafi sauƙi. to Allah yana son mu da sauki don haka addini mu rike shi da sauƙi? ba kuma ana nufin sakaka ba mu yi shi yanda muka ga dama mu ce sauki a mu tsaya mu yi shi yanda ya kamata gurgudan hali gurgudan iko don Allah ya wadata ka to ya zama maka sunna mai ƙarfin gaske kada kai sakaci wajen yin ta in ko bai wadata ka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke maka kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi yayi layya da raguna guda biyu yace Allah wannan ni nawa ne da iyalina ɗaya kuma ya ce a wannan na wani daga wanda kuma bai layya ba cikin al'umma ta to in baka samu ba kaga ka shiga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu amma inda hali to kai domin ya zo da gargadi mai ƙarfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce duk mai wadatar da ya ƙi layya to fala ya qarbanna musallana kada ma ya zo inda muke sallah kaga kenan an kore ka daga cikin al'ummar musulmi wannan ya zama abun kunya gare ka bai dace ka ce za ka yi sakaci da yin sakun akwai hali ba amma babu to kada ka matsa wa kanka wajen sai ka ci bashi ko sai ka yi wannan ka yi wannan a bashin ma yana iya yiwuwa ka ci idan kana da garantin samuwar kuɗin ba su zo ba ne don wani sanadi kuma zai zo layyanta wuce kuɗin bai iso ba amma dai kana da tabbacin zuwansu to irin wannan ba a ce ka kuntata wa kanka don ka ari kuɗi kayi dai ya wancan ya zo ka mayar ba amma mutumin da bai da hali ko ya ci bashin ba ranar mayarwa to kaga wannan ya jefa kansa cikin damuwa kuma Allah subhanahu wataala bai son haka kuma mutum yana yi wa kansa ne galibi magabata ba su cika sayan raguna su ce zan yi mawani nawa da ya mutu ba duk da cewa maluma da dama suna cewa eh mutum yana iya samun ladan in aka yi masa to amma dai ba wani abu ne da ake kwadaitarwa ko kuma aka dora maka nauyin cewa lallai sai kayi ba amma in kana da hali kai ma wani daga cikin iyaye ko dangi ko wani naka da ya rasu to babu laifi zaka iya zai iya ladan zai iya riskansa kamar yanda ya tabbata a sunnanci amma dai ka sani cewa ba wani abu ne dai da aka dora maka nauyin lallai lallai sai kayi hakan ba kuma idan ka tashi layya yi ƙoƙari ka yi da rago mai lafiya wanda kowa ya gan shi ya ga rago cikakke da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi layya ya ce ya yi layya da raguna guda biyu masu girma kuma masu ƙahonni ƙudoji ne sosai manya ne masu daraja to yana da kyau kai ma ka yi iyayenka dabbar da za ka yi layya da ita ta zama mai kyau ta kubuta daga dukkan aibi aibin cuta aibin halitta da makamancin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani mai ido daya wanda idan ta daya ne kuma ya bayyana ko gurguwa mai kafa daya ko kuma wacce kahonta ya karye ko kunnanta ya tsage da dai makamantan irin wannan almuhim aibi a jikin dabba wanda zai aibanta ta to bai kamata ka wato kusantar da ita zuwa ga Allah subhanahu wataala idan ka san darajar Allah da girmansa to za ka nemi abu mai daraja mai kima ne domin ya tashi baka lada zai baka irin sa kuma da ninkinsa shi yasa ko sadaka za mu yi mu nemi abin da yake mai daraja mai kyau Allah ya ce wala ta tayammamul khabitha minhu tunfiqu walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi yace kada ku rika neman abin da bai da daraja bai da kyau da shi kuke sadaka wanda ku an ba ku sai kun rufe ido ma ku karɓa, ma'ana kuna kyamarsa ne za ku karba to Allah kake so ya karɓa bayan kai kana kyamarsa ba ka san cewa sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka hana shi karban sadaka ba kenan saboda sadaka dattin dukiya ne kake cirewa to me zai sa ba za ka yi kokari ka ga cewa kayi abu mai kyau wanda Allah subhanahu wataala zai karɓa ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne mai tsafta mai kyau bai san abu sai mai tsarki mai kyau mai tsafta abinda in za a maka irinsa za ka so kai ma an za ka yi wa ubangiji subhanahu wa da kake tunanin ya sa ka a aljanna aljannar da aka annabi ya ce fiha hama la'ayin ra'ad wala ubin sami'at wala khatara ala bashar ido bai taɓa ganin wani abu na aljanna ba kunne bai ji labarinsa ba zuciya da take iya hararo maka duniya gaba ɗaya lokaci guda ba ta iya hararo abin da ke aljanna ba Allah shi ya san tanadin da yi wa bayinsa a aljanna kuma kana son aljanna ba za ka neme ta da abu mai kyau ba to shi yasa sai ka ga wajen ciyar da addinin Allah gaba da dukiya muna da sakaci wajen ciyar da dukiya mai daraja wajen yi wa Allah subhanahu ta'ala hidima a cikin addininsa shi yasa samu ma sai mu ga abubuwan mu kullum ba sa ci gaba yadda ya kamata yawan sadaka muke nema da ya shafi za mu gina masallaci a za mu yi wani aiki na anguwa za mu gina rijiya za mu gina makaranta ga abu kowa yana kallonsa abu ne mai daraja mai muhimmanci amma sai a rika hango wasu masu manyan kudade su ake so kawai su mu kuma ba za mu yi ba alhali da kaɗan da kaɗan ne za mu gina mu da abu mai yawan gaske kuma mu yi kuma mu samu lada mai girman daraja gobe ya to dole sai mun gyara irin wayannan ɗabi'u za mu samu cin nasara almuhim a wannan gaba ka tabbata cewa dabbar da za ka yi layye da ita mai kyau ce kuma don an ce mai kyau ka guji riya mana ka ce kai ba za ma ka siyo ba sai ka kure na mutanen angonku wani alhaji wani ya siyo ya na shi ki a aje a duba mun na gidan wani a sai an kure sai ka kawo naka da fi na kowa kai damuwarka a ce naka fi na kowa to da zarar an faɗi wannan kuma ladan ya tafi kai ko da ba a faɗa ba kuma ka kenan to ya bu wannan ladan Allah ya sauwaka saboda haka mutum ya kiyayi riya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda na fi jiya muku tsoro kenan riya domin sai ka tsara abinka mai kyan gaske sai ta shigo ta wargaza shi kana tsammani gobe kiyama za ka ga aikin lada to sai ka ga kuma babu Lada. sai a ce maka izhabu ilal ladina kuntum tura'unahum fid dunya hal tajiduna indahum jaza abinda zai faru kenan yawan kiyama Allah in ya gama wa wanda suka yi aiki domin lada? sai a dubi masu riya kuma a ce ku je gun wanda kuka yi don su gani shin za ku samu lada wannan amru ta'jiz an san abin da ba zai yi ne, amma Allah zai yi ne dan ya kunyata ka ya kuma nuna gazawar gazawarka akan abin da kai wanda bai dace ba a duniya Allah ya sa mu dace saboda haka yana da kyau mu kiyaye riya amma dai mu kintaci abin da yake mai kyau mai daraja mai ibada da shi kuma Allah ya karba mu samu lada muna masu farin ciki yana daga cikin alamun cikar abin da ake so ka amfani da shi da kuma lafiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kayyade maka irin shekarun da ake so abin ya kai wanda duk dabba mai irin wannan shekarun ana mata zaton cika da lafiya shi yasa a raƙuma aka ce mai shekara biyar a shanu mai shekaru biyu a raguna da tumaki da sauransu shekara guda duk da cewa ya zo cikin wani hadisi wanda bai ma ƙara san ba almuhim dai ya kusa to shi ma duka zai iya wadatarwa sannan duka mun faɗi lafiyarsu da kuma kyansu in aka ce an ajiye maka shekarun abu to kaga anan zai hana ka me zai hana ka samu wanda bai kai ba kuma zai hana ka yin yadda ka ga dama dole ka bi doka yadda ta ce don ka samu tsira gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana da kyau mu kiyaye shekarun da aka bayar mu yi kuma yadda ake so sannan ka yi ƙoƙari ka ga cewa dabbar da za ka yi layya da ita taka ce mallakarka babu haƙƙin wani a ciki babu kuɗin wani a ciki ba haɗaka kuka yi kuka saya ba in haɗaka kuka yi kuka saya kuka yanka kuka yi layya kun ci nama ne amma ba ku yi layya ba in ko kuna so ku yi layya to ku sai wacce ake so a yi haɗakan a cikinta shine saniya ko rakumi wannan daga mutum biyu uku hudu biyar har zuwa bakwai an yadda su haɗu su sayi saniya an yadda su haɗu su sayi rakumi su yanka kuma kowa yana da ladan layya cikakkiya to amma fa kar ya wuce nan sannan kuma kar ya zamanto haɗakan ba a wa'annan ba in ya zama ba a raƙumi ko saniya ba to haɗakan bai yi ba saboda haka kada ka ji an ce a yi haɗaka ka je ka yi a rago ko a tinkiya bai yi ba ko kuma a baka adadi ku je ku haɗu ko ashirin ku yanka saniya ku ce kun yi layya a kun yi watan da za dai ku ci nama za kuma ku more amma dai ba ku yi layya ba to yana da kyau mu fahimci wannan domin ka fahimci abin da shari'a take son ka da yi a yanda take so yafi ka yi yanda ka ga dama sannan kuma eh, ka sani cewa lallai idan za ka yi layya kuma ka yi akan lokaci lokaci shine bayan sakkowa daga idi karka yadda kwaɗayin layya ya sa ka yi kafin lokaci kuma ba lallai ba ne sai an sauko daga idin duka gari yanzu akwai idi da yawa to wanda ka je aka sauko shi ne idinka to ba ka jiran na wani hu sai sun sauko su ma kuma ba doka ba ne sai liman ya yi a'a in dai an sauko daga sallah shi kenan to amma an jira liman ya yi kuma wannan kuma cikon wani ƙarin lokaci da kuma samun nutsuwa da tabbatuwar da idi an sauko amma dai da zaran an yi sallah lokacin yi yayi daga wannan lokacin kuma zaka iya yi Allah subhanahu wata'ala ya hore maka saboda haka wannan shine abin da ya kamata ka sani kuma abin da zaka yi layya da shi kana iya tanadar sa ya mutu ko a sace, ko wani abu ya faru da shi don kana da hali kana iya maimaitawa ka sai wani in kuma ba ka da hali shi nan Allah ya ga niyyarka zai baka lada gwargwadon ka. idan kuma kai ne kai sakaci ko kai sanadin lalacewansa to malamai suka ce ya zama maka dole ka nemo wani a madadinsa wannan fatawan yana cikin fatawa na Sheikh Usaimin alaihi rahmatullahi ta'ala to saboda haka ka dage ka ga cewa lallai abinda za ka yi layya da shi yana nan kuma baka sarrafa shi ta inda zai salwanta ba sannan kuma ka yi shi a kan lokaci yayin da ka yi layya yana da kyau ya zamanto shi ne abinda za ka fara ci a ranar idi a ranar idi ba a azumi wani yakan ce ana azumi ranar idi rabin rana a ba a azumi kame baki dai aka ce a yi musamman in za ka yi layya wanda ana so ya zama abin da za ka yi layyan da shi shi ka fara ci ka iya jurewa ka iya daurewa amma an ka ba za ka iya ba ba za ka iya cin wani abu daban amma dai shi aka fi so ka ɗan yanki bayan an yanka an fede ka ɗan yanki wani abu ko a dafa ma ko a soya ma ko a gasa ma da zama shi ka fara ci sannan za ka raba shi uku za ka ci a gidanka za kuma ka taimaka wa miskinai marasa shi kashi na uku kuma za ka baiwa abokai da 'yan uwa da sauransu wancan marasa shi ne wannan kuma karamci ne za ka yi da shi ɗaya kuma kai za ka ci in kana da hali kana iya yi ko da da fiye da ɗaya don ya zamanto waɗanda za ka rabar waɗin su ma su samu su wadata in an yi haka babu laifi kuma yana da kyau mutum ya yi layya da kansa mana ya yanka dabbarsa da kansa inda hali in babu hali to ya bayar a masa in bai iya ba da yana daga cikin abubuwan da muke sakaci muke ga kaman ba aikin kowa ba ne a wani aiki ne da aka ware wa wasu mutane shine yanka dabba wani yana ga kaman sai malami dole in ba malami ba ba zai yi ba sai ga ta kara da anguwa wai ana jira sai malami ya zo wanda azkar ɗin da ake yi ba wani abu ne mai yawa ba bismillah allahu akbar shikenan fa sai a yanka ka san dai inda za ka yankan da jijiyoyin da ya kamata a ciccire jijiyoyin wuya na gefe da gefe da na makogoron ka tabbata an yanka su da kyau Shi kenan ya zama abin yankanka yana da kyau inda dabban ba za ta wahala ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qataltum fa ahsinu qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha in za ku yanka dabba ku kyautata sai ya fassara mana kyautatawan sai ce wal yuhidda ahadukum shafrata wal yurih zabihata ya wasa wukarsa dan ya hutar da abin abin da zai yanka katta wahala to yana da kyau mutum ya fahimci wannan kuma ya ambaci Allah subhanahu wataala kada ya ambaci wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba da zaran ka shigar da wani cikin wannan aiki na ibada mai girma to shirka za ta shiga ciki kuma zai zama sanadin lalacewan aikinka gabaki daya sannan in ka tashi yankan ka fiskantar da wannan dabba alƙibla karka yanka ta ta ko'ina sannan kuma ya zamanto lallai ka yanka dukkan abubuwan da ake so a yanka domin a samu fitar rai cikin sauƙi da kuma abin da ya kamata ya biyo baya saboda haka nan abubuwa a gurguje su ne abubuwan da ya kamata a ce mutum ya kiyaye dangane da layya da zai yi kuma dukka mu sani cewa babban abin da Allah subhanahu wata'ala yake son mu dangane da layya shine tsoron Allah Allah ne ce mu yi shi muke yiwa kuma shi muke so ya karba lan yanala Allah wala dima'uha naman da ka yanka ko jinin da ka zubar ba shine zai je gun Allah ba me zai isa gun Allah walakin yanaluhu taqwa minka abinda kawai zai isa gun Allah subhanahu wataala shine tsoron Allah da muka ji muka amsa wannan kira muka kuma yi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya ba mu ikon ganin idi lafiya ya sa mu yi shi lafiya ya sa kuma mu gama lafiya duk wani fitintunu da yake cikin wannan idi Allah ya kare duk wasu alkhairai da suke tattare da wannan idi mai zuwa Allah ka tabbatar mana da su ka sa su zo su wuce lafiya wayannan su ne abubuwan ƙarshe da suka shafi kwanaki goma masu albarka wanda Allah ya rantsuwa da su kuma da abubuwan da za su ƙare kenan iri wannan shine abin da muka so mu ƙarasa dangane da abin da muka ɗauko bayanin su satin da ya wuce ko mun ƙarasa shi abin da ya saura mana cikin lokacinmu za mu karanta kaɗan daga cikin littafinmu wanda da shi za mu rufe karatunmu insha Allah ta'ala wanda ina kyautata zaton za mu tashi a inda mala yake cewa wa amma ayatullahi fi ardihi fa fi mushahadatiha fawaid lil mustafsir yace ayoyin Allah din ba mu manta ba cikin littafin muna magana ne akan kitabu adabi safar wato littafin da ke magana a akan ladubban tafiya ita tafiya da mutum zai daga gari zuwa gari to yana da kyau mu sani cewa ba kawai shakatawa ba ne ko biyan bukata na sana'a ko wani abu a in ka mai da shi ibada to ita da kanta takan iya zama maka alkhairi kuma akwai ayoyin Allah subhanahu Ta'ala da za mutum zai iya gani na wata ni'ima da Allah ya wa wasu al'umma ko azabtarwa da Allah ya yi wa wasu al'umma kowanne a cikin biyun aya ce kuma abin lura ne me yasa Allah yake ba mu shi a Alƙur'ani kuma yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari ƙasasa? La'allahu ya yatafakkarun ka ba su labari za su yi tunani to labarin nan kuma na mutanen kirki ana bayarwa na mutanen banza ma ana bayarwa to dan mai hankali ya yi amfani da hankalinsa ya ajiye kowane labari a wajen abun lura a gare shi in mai daɗi ne to mai wane da wane suka yi suka ji daɗi ni ma na kamanta in mummuna ne mai wane da wane suka yi suka samu wannan mummunar makoma ni kuma in kauce masu Shi ne ma'anan aiki da hankali da tunani haka kuma tafiya Allah ya ce ƙulshi rufin fil ardi ku yi tafiya cikin duniya ku je nan ku je nan ku gani to a ganin nan za ku ga azaba za ku ga alkhairi komai za ku iya gani to yana daga cikin abubuwan da tafiya take gadarwa abu da dama kamar yadda imamu shafi'i ya ce wa safir fafil asfari hamsu fawa'id ka yi tafiya a cikin tafiya akwai amfani biyar tafarruju hammi ya ce in kana cikin damuwa yi tafiya na Allah a tafiyar nan za ka je ka haɗu da wasu su ɗebe maka kewa ka manta da halin da kake ciki waqtisabu ma'isha ka iya samun abin rayuwa Za ka iya samun kuɗi ka iya samun ilimi wa ilmun Za ka samu ilimi wa adab ka samu ladabin rayuwa wanda in kana gidanka cikin yalwa da jin daɗi to za ka iya zuwa a wani tafiyar ka shiga cikin kunci ka ci abincin da baka saba ci baka kwanta inda baka saba ba duk dai laduba ne da ka koya in kai kuma mai cikin talauci ne la'alla a halin tafiyarka a je a sauke ka a wani hotel da baka taba shiga irinsa ba ko a sauke ka a wani gida na karamci ko wani abinci mai daraja wanda baka taba ci ba sai dalilin wannan tafiyar la'alla rakiya kai da makamancin wannan duk wannan ladabi ne da ka koye shi a halin tafiya wa suhbatu majid kuma kana iya abota da mutum ka iya samun wani a halin tafiya suka haɗu la'alla mota ta haɗa su la'alla tasha ta haɗa su la'alla inda ka sauka ne dare ya muku kuka haɗu a wajen ka samu alkhairi a tare da shi wani kuma ka samu sharri ko ma dai yaya ne dai akwai fawa'i fiye da waɗannan da imamu shafi'i ya faɗa dangane da tafiya Allah ya samu dace malai ya ce ayoyin Allah a duniya suna nan da yawa kuma ganinsu akwai amfani ga mai basira mai hankali yace fa fiha qat'u mutajawirat yace zaka iya kauracewa ƙasa gurare garuruwan da ka dan sani na kurkusa sai ga ka tsallake su ka tafi masu nesa wa fiha aljibal wal barari wal qifar wal bihar wa anwa'il hayawanat wan nabatat wa ma min shay'in illa wa huwa shahidu lillahi bil wahdaniyah ce za ka iya ƙetare garuruwa duwatsu ne ƙasa ne inda ba dutse a kogi ne a wasu tuddai ne da makamantan waɗannan da nau'ukan dabbobi da nau'ukan abinci wani garin in ka je abincinsu sai ka yi koyi cinsa wani wajen in ka je zaman wajen rayuwar wajen kawai sai ka koye ta wani gun sanyi ne wani gun zafi ne ko a cikin ƙasarku in ka je wani garin sai ga bacci ya gagare ka saboda zafi wani kuma ya zo wani wajen ya kasa saboda sanyi da makamancin wannan ya ce wa ma min shay'in ba wani abu mai rai illa wa huwa shahidu lillahi bil wahdaniyya face yana wa Allah shaida da kadaituwar Allah ɗin, kamar yadda mai hikima yake wa min kulli shay'in lahu ayatu komai da ka gani da Allah ya halitta akwai aya a cikinsa ta dullo ala annahu alwahid hmm. mai nuna lalle Allah shi kadai ne inda ba shi kadai bane hatta 'yan adam da kake gani sai an samu sabanin wajen yin su wani ana so a yi shi baki a ce a fari ya kamata a yi shi ruwan sama wani yana so a saukar lokaci kaza wani ya ce ba haka ba to shi yasa cikin sama da ƙasar nan kaf Allah ya ce lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata yace inda akwai wani allan a sama da ƙasa da abin da ke sama da ƙasa ake sarrafa su wanda ba Allah subhanahu wataala ba da wani allan ba shi kadai ba wallahi da sama da ƙasa sun rubuce ba su rayu ba to saboda haka eh, ko ƙasa ce misali da Allah ya bada dama a mulke ta to ko ƙasa ce aka mata shugabanni daban-daban to sai ka samu ta daddare amma ba dai ta tafi a dunkule a ƙasa ɗaya ba saboda haka ko me kaga an sa shugabanci aka ce ku biyu ku shugabanci wannan abin to dole sai ƙarfin mulkin ɗaya ya danna ɗaya za a tafi daidai amma in dai ƙarfin mulki yana nan daban-daban to sai kowa ya ja ɓangarensa balle duniya ga baki ɗaya in ba Allah shi kaɗai ke sarrafa ta ba bayan da za a yi a kawo yanzu yace wa musabbihun bilisanin dariq la yudrikuhu illa man alqa as-sam'a wa huwa shahid yace haka kuma komai yana yi wa Allah tasbihi ba wanda zai iya ganewa ba wanda zai iya sanin ga hakikanin yanda ake yi wa Allah tasbihi in ba irin na 'yan adam ba kuma ba a kallafa maka kokarin ganewa ba ba a kallafa maka ya jaki zai wa Allah tasbihi ba ya kare zai masa ba ya bishiya za ta yi ba a'a duk abu mai rai Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha. to tunda Allah yake ba za ku gane ba me naka na dora wa kanka wahala in kare yayi wani kuka kai kokari ka malkwaso shi da wani zikiri ka ce haka yake faɗa? haka ai dora wa kai wahala Allahn da ya ce ba za ka gane ba kai kana so ka musa masa kenan ko kuma ka matsa masa dole kai ka gane ka karyata shi kenan ya ce ba za ka gane ba kai ka ce na gane to yana da kyau akwai masu wannan takallufin ce maka zakara in yayi cara abu kaza yake fara jakin yayi ihu kaza abu kaza yake fara ba wanda zai gane wannan kuma Allah bai ce ku a kukansu ne suke wannan azkar din amma dai ya ce suna yi da haka sai ka yadda suna yi kai ma a tafiye-tafiye dai duk kana iya ganin ire-iren waɗannan abubuwa daban-daban ya ce wa inda ma na'ani bi sam'i sam'ul batin fa bihi yudriku nutka lisanil hal ce da ce ba mai iya ganewa sai wanda Allah ya bai wa ji ji kuma ji irin na ɓoye ji wanda ya ratsu da ƙarfin imanin Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai yiwu ka iya gane wani abu da shi amma ba lalle ya zama haƙiƙanin abin da ake so ka gane ba wa ma min zarratin fis samawati wal ard illa walaha anwa'un shahidatu lillahi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyya yace abun da ke tsurowa a ƙasa 'ya'yan itace ko wani abu makamancin wannan kowanne ne ya fito kowa yana da nau'ukan abubuwa da za su shaida lalle Allah shi kaɗai ne in ka dubi tsarin yadda masara take fitowa da tsarin yadda shinkafa yake fitowa daban-daban da tsarin yadda dawa yake da tsarin yadda gero yake yadda tsarin su yake da yadda ake jera su kai ka san wannan iko ne na Allah wasu abincin kuma za ka samu ka duba kwakwa dai girmanta da yadda take bishiyarta haka za ka tsunko ta kuma a cikinta ka ji wani ruwa a ciki ka rasa ya aka yi ruwan ya shiga ciki ka san wannan wahdaniyatullah ne ka dubi kankana inda za ka ɓare ta kuma ka ji ruwa a ciki wani abun kuma ka ɓare mai ƙirar kankanan sai ga kuma a bushe ki to kowanne daga cikin halittu ma in ka kalle su kai ka san cewa lallai akwai wahdaniyatullah a wannan tsari inda dan adam aka barwa ko wata halitta daban to da kaga sauyi tsawon lokaci amma yanda wannan tsirran ke fitowa duk shekara in an yi shuka ba za ka ga na wannan shekarar ya yi tsiro daban da na wancan ba iri ɗaya ne salo ɗaya ne a kuma ko ina yake a duniya salon ɗaya ne tsarin ɗaya ne ba za ka taɓa ga ya fito wani iri daban ba wannan yana nuna maka tsarin ubangiji subhanahu wata'ala yace wa qad zakarna anna min fawaidi safar alharb min alwilayati Walja wa kathratu Ya yace mun fada a baya wani abin da zai sa yayi tafiya gudun mas'uliya gudun shugabanci ana neman a dora masa wani matsayi ko wani girma ko wasu ɗawainiyoyi dai masu yawa sai ga cewa wannan ɗin zai shagaltar da shi daga addinin Allah ba wai ya gudu ba ne shi kawai don baya so a don yin hakan zai sa ya shagaltu da wannan ya bar addini wanda yanzu za ka samu shi shugabancin da neman matsayin kusan rige-rige ake wajen neman sa? kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa innakum satahrisuna alal imara wa satakunu nadamatan yawmal qiyama to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ne faɗa kamar yanzu ne abun yake faruwa za ku rika dagewa sai kun yi shugabanci sai kun zama kaza yanzu ga shugabancin nan ya kusa lokacin sa yayi wannan yace yana so gobe wancan yace yana so jibi wancan kowa da ya dage kuma kowa zai rika tutiyar cewa shine in yayi za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya alhali kuwa Allah shi ya san nagari a ciki kuma shi yake zaɓo nagari ya bashi kuma muna fatan ya tabbatar mana da duk wani wanda ya zama nagari wanda zai zama sanadi ga ci gaban al'umma to saboda haka wani shugabancin ne yake sa ya gudu li'anna ad-din la illa bi qalbin farigin an ghayrillah yace addini fa ba zai tabbata ba sai ga zuciyar da ta rabu da wani Allah subhanahu ba ta shagalta da wani abu wanda ba Allah ba shugabanci kuwa zai iya kau da kai daga al'amarin addini shugabanci zai iya canja ka wani ba za ka gane hakikalin shi waye ba sai ya zama shugaba a wani wajen Wa nan ne za ka gane shi waye duk da cewa kuma ba zai yi al'umma su rayu ba shugaba ba dole duk da ana gudun ana ƙi to sai ka ga cewa eh, dole za a zaɓo wani a zaƙulo wani a ce masa zo ka yi to in an zaƙulo ka an ce zo ka yi to nan fasta'in billah ka nemi taimakon Allah kuma ka karɓa to Allah sai ya maka jagora wala yutasawwar faragul qalbi fi dunya an muhimmaci duniya wal hajati daruriya yace bayan da za a yi ka sawwara cewa lalle zuciyarka za ta kaurace wa bukatun duniya domin su bukatun duniya da bukatar yau da gobe na kullun bukatar ci bukatar sha wannan wasu abubuwa ne da eh, ko da baka shugabanci dole dai ka bukace su dole ka neme su don kada ka yi bara kuma domin ba a so ka zama ka zauna kai ka shagaltu da addini amma ba ka da wani abu da zai taimake ka na karfafuwar rayuwa to wannan dole zai sa ka kai bara zai sa ka kai wasu abubuwa da zai zubar maka da mutunci wani lokaci ma ba za ka san san da kuma ka rabu da harkar addinin ba walakin yutasawwar takhfifuha wa taqliluha idan addinin ne a gabanka da hidimar Allah to ka sassauta waɗannan ɗin ba baya yiwa ka rungumi addini kuma kana hango abin da wani ya rungumi duniya da shi ya samu duniyar kai ma ka ce lallai kana hango sai ka yi wannan to in ka yi wannan to ka haɗa abu biyun da ba za su haɗu ba bahaushe ma ya ce taura biyu ba ta taunuwa dole sai ka gama da ɗaya kai ɗaya to bayan da za a yi wanda ya shagaltu da kasuwanci ya shagaltu da tafiye-tafiye na neman kuɗi ya ji wani mahaddacin ƙur'ani ya zo ya ce shi ma ina ma shi ne ko ya ji wani malami na fatawa ya ce dole dole ya zama kamansa kaga ba zai yi ba to haka shi ma malamin ga abin da ya shagaltu ga abin da Allah ya bashi to haka kuma ya ga wata katuwar mota a ya ji wani wata katuwar riga a wani kar ya ta kwalla faran cewa shi ma sai ya zama haka kuwa sai ya samu wani a'a shi mai neman duniya zai dan samu wani abu na garuriya na addini kai ma mai neman addini da ilimin addini da hidimomin rayuwa na addini to za ka nemi kuma wasu zaruriya na rayuwa su tare maka abin da zai hana ka ta kafa lima fi aidin amma ka ce sai ka haɗa biyu ba zai yi ba Allah ya kyauta ya kuma sa mu gane haka ya ce wa na najal muhifun wa halakal mustilun ya ce masu sassauci a rayuwa ba su ɗora kansu wahala da damuwa ba sun kubuta wanda ko ya ɗora wa kansa nauyi da damuwoyi to ya halaka wal muhif alladhi laysat ad-dunya akbar hammihi ke mai sassautawan shine wanda duniya ba bata zamanto ita ce babbar damuwarsa ba ya za a yi samu ya za a yi yayi kaza ya za a yi yayi kaza shine damuwarsa a in kai kokari kaga cewa Allah ka sa a gaba to Allah cikin ikonsa zai yalwata maka zai kuma sassauke maka damuwoyi da ikon Allah subhanahu wataala abubuwa za su zo maka da sauki to kasancewar yau din da akwai wanda sun yi azumi da dama kuma mun kai lokaci ya dan ja za mu takaita a nan sai kuma bayan sallah insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba za a yi sallah ranar talata kamar yadda muka ji kuma insha Allah ta'ala idan aka yi sallah talata laraba alhamis juma'a zai zama hutu so wani juma'a insha Allah za mu dawo mu ci gaba abinda muka yi mai kyau a yau Allah ka sa mana shi fi mizanin hasanatina wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad